ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kanji mana da ilimi abun rainawa. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan adam. A makon da ya gabata ne dai shugaban Najeriya Asuwaju Bola Ahmed Tinubu ya rattaba hannu akan wata sabuwar doka da za ta baiwa ɗalibai bashi domin yin karatu a manyan makarantun ƙasar. Wannan sabuwar doka dai ta haifar da cece-kuce tsakanin ɗalibai, malamai da kuma iyaye da ma masu sharhi kan harkokin ilimi da tattalin arziki Wakilinmu madina dauda ta tattauna da wasu masana akan fa'ida ko rashin fa'idar wannan doka da shugaba bola ahmed tinubu ya rattaba wa hannu ba tare da bata wani lokaci ba ga madina dauda wannan doka wacce aka fi sani da dokar ba da lamuni ga ɗalibai ta kafa asusun ba da lamuni na ilimi don taimaka wa 'yan najeriya samun kuɗin shiga manyan makarantun da suke so duk ɗalibin da ya karɓi wannan lamuni da za a ba da shi babu ruwa an amince masa ya biya kashi-kashi bayan ya kammala shirin bautar ƙasa wacce aka fi sani da NYSC. Ƙudurin wanda tsohon kakakin majalisar wakilai Femi Bajabiya Mila ya fara gabatar da shi a gaban majalisar wakilai a shekara 2016 majalisa ba ta kammala aiki a kan dokar ba sai aka sake dawo da shi a shekara 2019 kuma ya samu ƙarin kulawa daga majalisar dokokin ƙasar a watan Nuwamba na shekara 2022. wato wata ɗaya bayan da malaman jami'o'in ƙasar suka kammala yajin aiki da suka kwashi watanni takwas suna yi. To sai dai malaman jami'o'i sun bayyana ra'ayoyi mabambanta da farko ga kwararre a fannin tattalin arziki kuma malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Farfesa Muhammad Muntaka Usman ya yi nazari kan wannan dokar. Shi wannan doka da aka sa mu hannu ba shi ne na farko ba. An yi su a 1980 har zuwa 1992 ne aka rufe wannan bankin ba da rance ga ɗalibai. To wannan doka da aka yi ba sabon abu ba ne ba yana da kyau ɗin a kalli ita gundarin dokai da kuma mai ta ƙunsa sannan a ga cewa menene zai faru a hasashe na mai hasashen fannin tattalin arziki kamar yadda aka sani to na farko dai shi bankin kan shi da aka ce za a kafa za a kafa shi da hannun jari na biliyan ɗaya kuma an faɗi yadda za a samu wannan kuɗi na biliyan ɗaya sannan za a ba da bashi ga ɗalibai wa'anda iyayensu ba su samun fiye da naira dubu ɗari biyar a shekara su ne za a ba wannan bashi za su yi applying su nema bukatun cewa suna sa a basu wannan bashi sannan a basu wannan bashi to kin ga tun daga nan an fara tuka da warwara duk wani ma'aikaci na gwamnati ko na ƙaramar hukuma ko na gwamnatin tarayya ko na jiha da yake ɗauka albashi dubu hamsin baya cikin wanda ɗalibai 'ya'yansa za su iya samun wannan bashi a gundarin dokai to wannan ya sa cewa mm-hmm. sannan kuma su wa'anda ba ma'aikata ba ne ta yaya za ka da cewa suna samun dubu ɗari biyar a shekara ko ƙasa da dubu ɗari biyar a shekara to wannan ita ma matsala ce sannan kuma inda ake kwafo irin wa'annan dokokin su kansu suna fama da matsaloli na wannan ba da bashin kamar in ka je ingila za ki ga an ce ma yawan wa'anda ke kashe kansu saboda bakin cikin cewa sun kasa biyan bashin da suka ɗauka suna ɗalibai suna da yawa saboda haka dole aka yi wani doka da ya ƙara kallon yadda za a yafe masu bashin idan kika je Amerika haka yake cewa mutanen sun ɗauka babu a halin biya to wannan rashin biyan ya ta'allaka ga irin aikin da kake yi kuma irin aikin da kake yi din nan shin zai ba da damar ka biya wani abu idan albashinka ba zai ma ishe ka ba to yaushe za ka biya bashi to wannan duk wasu abubuwa ne da za a yi la'akari da su akan shi aikin wannan bankin sannan a gaya amma dai ala kulla halin mu eh, hanganmu ta ɗaliban ilimi na fallon tattalin arziki mun san cewa duk duniya ba ƙasar da ta ci gaba da ilimi idan gwamnati ba ta shigo ba wannan duk wani dabara ne na gwamnati ta janye hannunta akan maganar ilimi wanda ba mu kai wannan matsayin ba saboda yanzu da kirkire-kirkire da wani eh, kawo ci gaba da bincike-bincike na matsalolin rayuwa ya kamata a ce an kai wani matsayi sannan za a ce wasu 'yan kasuwa su shigo to wannan duk wani take-take ne na tsaurara jari hujja a ƙasa ai kai ƙwararre ne wace shawara za ka ba gwamnati to muna masu fatan alheri amma dai ko ina aka je yanzu an duba cewa akwai matsaloli akan ba da irin wannan bashi ga ɗalibai da kuma saboda yadda tattalin arzikin duniya yake nan to shawarwarin da za mu bayar a kan wannan gyara shine su duba dokai tukunna su ƙara dubanta sosai a kan wa'anda za su iya rancen wannan bashi sannan kuma cewa wannan bashi mun san yadda 'yan najeriya suke idan suka mai da wannan abun kamar yadda a harkar najeriya take sai wane da wane zai samu wanda ma bai cancanta ya anshi bashin ba zai ansa kuma tun 1980 mutane suka fara bijire mu rashin biyan wannan bashi so saboda haka duka wa'annan za a duba wa'annan insha Allahu in dai an dudduba ana iya amma babu yadda za a yi gwamnati ta ce ta zara hannunta a kan harkar ilimi sannan ta ga wani ɗa mai ido dole ne sai gwamnati ta tsaya ta ɗauki mahimmancin ilimi ta zuba kuɗin da ya kamata a zuba ta duba ido a kan yadda ake tafiyo yadda harkar ilimi a najeriya kamar yadda farfesa muntaka ya ba da shawarar a sake duba dokar sosai domin an taɓa yi a baya shi ma farfesa abubakar umar kari na jami'ar abuja ya tsokaci kan dokar tare da bayyana fargabansa to ni ina ga wannan shiri na bawa ɗaliban gabar sakandare ba shi domin su biya kudaden makaranta da sauran bukatun karatunsu yana da sarkakiya kwarai da gaske masu sauraro saboda kuren lokaci a sai mako na gaba za mu dora a madadin madina dauda da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin julie ladies gresham na ku baban yanci ke cewa a huta lafiya can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiranmu nake bisa dagewa